وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون kamar yadda muka saukar da littafi ga waɗanda suka gabace ka haka kai ma muka saukar maka da alkur'ani to wasu cikin masu karanta attaura kamar abdullahi bin salam suna yin imani da alkur'ani domin bayanan da littattafansu suka yi a kansa daga cikin mushrikai ma akwai waɗanda suke yin imani da alkur'ani babu wanda zai kafirce wa ayoyinmu sai kafirai masu ƙin gaskiya bayan ta bayyana a gare su